burau ba lallai akwai burau ba daga shiga ban daki ko shi kenan an ce an dauke mu abin nan kuma durin wa burau waye ma ya shigo kofar daidai amma ba zai wuce ma ta shigo a kofar ba ba ni je ne ne a ba wai labarin ba ba ala ba kuma ba ma tambayar waya ba ta fito wani place Allah ya biyo ka da place wallahi mutum ne je can kuriya ne ka san me kun san me yake faruwa ne gayu dan shi bai ai ni yasa ba ku fito tun da safen na daki ka gani eh, ana ta mun dauke dauke a ɗaki na ta kwamfani na da zuwa kwamfani mu tage ka san yanzu ana yunwa ana yunwa ba ina ana yi sai ma ba ga yi tuwa ni bro ka ka gane ko idan tashi saboda na san gayu ka gane wani a'a, ga alfarfe sun nan zai ce ne ko kai akwai gangara wajen mawan bici eh. zai siyo farfesu da abinci ko kan zuwa banda zai eh, zo na ajiye na barbaɗa naman bera a kai a ɗakin ka ajiye ne a ɗaki na na ajiye barbaɗa naman bera kai maganin bera ko ka yi na barbaɗa naman bera nan kawai na kuna fita kuma ya abu ba ta an ɗauke shi ne yanzu na ɗaki ina ta so yanzu ko za a sanar ana ko za a sanar ana gayyata na iza ka gani ana ga yadda na'ila ko zan ji kuka a unguwa mutu wani wireless kuma shi ne shuru shuru shuru har yanzu yanzu shuru ko ba da yin cewa yanzu ana na wajen ke ta Allah Allah ba wani ba shi a cikin kuka

na san ba zai wuce gayen mu masu zama a nan ba wuce yawwa na san ba zai wuce wannan ba saboda haka yanzu ka ci abinci ka ci kanka kananan sace da aka min sai ka biya ni ba wani maganin bera da isa An sa matsala ne ba